a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau asabar uku ga watan satumba shekarar 2022 a babin rahotanni za a ji cewa masana tsaro a najeriya sun fara tsokaci kan ziyarar aiki da sufeto janar na 'yan sandan najeriya ke yi a amurka in mu za mu iya ba da mu su je su taimaka a wurin da ake da matsaloli ko kuma mu za mu ɗau wahalhalun majalisar ɗinkin duniya a yi ta zuwa ana aikinta amma kuma idan mu muka shiga matsala sai an yi shekara goma sha ɗaya shugaban majalisar ɗinkin duniya zai zo ya ga mutanen da boko haram ta lalata muna tafa da ƙarin bayani kamar kowanne daren rana asabar Yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruku sanyin da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da daren yau ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mahukuntan kasar Somaliya da kuma mazauna kasar sun ce mayakan alshabab sun harbe tare da kashe akalla matafiya 21 a daren jiya Juma'a a yankin Hiran da ke tsakiyar kasar. A wata tattaunawa da muryar Amurka, kwamishinan gundumar Mahaz Mumin Muhammad Halen ya ce an kashe mutanen ne a wajen garin Beledwen da ke tazarar kilomita 300 a arewacin Mogadishu. Halen ya faɗa muryar Amurka ta wayar tarho cewa mayakan sun yi wa matafiyan kofar rago ne a yayin da suke tafiya a cikin motoci tara suka bude musu wuta ba ƙaƙƙautawa inda suka kashe farar hula goma sha takwas ya kara da cewa wasu farar hula uku kuma sun mutu sa'adda motar su ta taka wata nakiya da mayakan suka dasa wa motar su a yankin ya ce waɗanda lamarin ya rutsa da su direbobi ne da fararen hula da suka nufi garin su na mahaz da ke tazarar kilomita 90 daga beledwen babban birnin hiran dakarun rasha sun dakile wani yunkuri da ukraine ta yi domin sake kwace iko da tashar makamashin nukiliya ta zaporisiya a daren jiya juma'a a cewar ma'aikatar tsaron rasha a yau asabar ma'aikatar ta tsaron rasha ta ce wata rundunar sojan ruwa wadda ta kumshi dakaru 250 na ukraine ta yi kokarin sauka a gabar wani kogi da ke kusa da tashar a ranar juma'a da dare to sai dai ma'aikatar ta ce an sami dakile yunkurin bayan da wasu jiragen rasha masu saukar ungulu da wasu jiragen ta suka sami lalata jiragen ruwan ukraine ashirin ma'aikatar ta tsaro ta ce duk da yake wakilan hukumar makamashin atom ta kasa da kasa suna nan a tashar ta nukiliya amma kuma gwamnatin kiev ta koma yin wani yunkurin kwace tashar rasha ta kwace iko da tashar a watan maris to amma har yanzu ma'aikatan ukraine ne ke tafiyar da ita hukumar makamashin atom ta aike da tawagar masu dudubawa a tashar ta nukiliya a wannan makon sakamakon fargabar da ake da ita na cewa ci gaba da yaƙi kan iya haifar da wani ibtila'in nukiliya. 'Yan bindiga sun kashe akalla mutane 42 a yankin Oromiya na kasar Habasha a cewar wasu mazauna yankin biyu da suka turbuɗe gawarwakin a wani babban kabari a jiya Juma'a wanda shine kisa na baya-bayan nan a kasar da ta yi suna wajen faɗaɗar tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan jama'a. sun ce wata kungiyar 'yan bindiga ce ta kai harin na baya-bayan nan kan wasu ƙauyuka ranar talata a cikin gundumar amuru kimanin tazarar kilomita 370 a yammacin addis ababa babban birnin kasar sun kara da cewa dukkan waɗanda lamarin ya rutsa da su 'yan kabilar oromo ne kana kuma suka bayyana maharan da cewa membobi ne na wata kungiyar mayakan sa kai da aka fi sani da fano wadda mafi yawa ta kumshi 'yan kabilar amhara rikici na ci gaba da kara ta'azzara tsakanin kabilun biyu na oromo da amhara da suka fi girma a habasha a 'yan watannin nan yankin na oromiya ya fuskanci tashe-tashen hankali na tsawon shekaru a yayin da ake zargin rashin kulawar gwamnatin tarayya a addis ababa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da jami'in diflomasiyya abdullahi bathily adaman sabon jakadan zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a libya wanda ya kawo ƙarshen shekaru tara da aka kwashe ana nema a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankali a ƙasar mai arzikin man fetur da ke yankin afirka ta arewa an kaɗa ƙuri'ar amincewar ne bayan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ba da sunan tsohon ministan na ƙasar senegal to sai dai gwamnatin riƙon ƙwarya ta libya da ta nuna rashin amincewa da batle ta aika da takardar rashin amincewar tata zuwa ga Guterres akan matakin nasa. Rashin amincewar tata dai ya haifar da ayar tambaya kan yadda sabon jakadan zaman lafiyar zai iya gudanar da aikinsa kamar yadda ya kamata a kokarin sasanta rikicin siyasa da na tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na baya John Kubis ya yi murabus a ranar 23 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 bayan watanni goma yana aikin. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da sayar da kayan aikin soji da kudinsu ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya ga taiwan ciki har da makaman harbe jirgin ruwa 60 da na harbo jiragen sama ɗari ɗaya, inda ƙasar china ta yi barazanar ɗaukar matakin mai da martani pentagon ta ba da sanarwar ne a jiya juma'a a daidai lokacin da china ke ci gaba da atisayen soji mafi zafin gaske a kusa da taiwan biyu bayan ziyarar da kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a tsibirin a watan da ya shige mai magana da yawon ofishin jakadancin china a washington liu pengyu ya faɗa wata sanarwa cewa shirin sayar da makaman kan iya haifar da cikas ga dangantakar china da amurka da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsibirin na taiwan ya ce hakika china za ta ɗauki matakan martani da suka dace da doka domin tunkarar lamarin. Murtala Faruku sanyi na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya. Yanzu haka dai Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya na ziyarar aiki a ƙasar Amurka. Kuma wakilin na Maina Kaina Abuja ya je hedkwatar 'yan sandan don neman ƙarin bayani akan ziyarar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. na tambayi jami'in hulɗa da jama'a a hedikwatar 'yan sandan najeriya csp almustapha sani ko menene makasudin ziyarar su feta janar na 'yan sandan najeriya zuwa amurka babban speco na 'yan sanda na najeriya ya je amerika ne don halartar taro na uku wanda ake yi da manya-manyan spetoci na 'yan sanda wanda majalisar ɗinkin duniya take shiryawa a wannan taro da aka yi shine na uku wanda shi speto na janar na 'yan sanda na najeriya igp usman alkali baba ya gabatar da kasida a wannan taro wanda kasida ta ta kunshi yadda hanyoyi da za a bi domin a tabbatar da cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma ci gaba na bangaren tsaro a duniya baki daya. Speta janar na 'yan sanda kuma ya ba da wannan kasidar a wannan taro. To kowane riba Najeriya za ta samu dangane da wannan taro? kowa ya san cewa matsalar tsaro da muke fama da shi a duk duniya kuma wannan matsalar tsaro ta samu asali ne ba lallai daga najeriya ba daga kasashe daban-daban saboda haka wannan taro zai ba wa manyan jami'an 'yan sanda na kasashe daban-daban na duniya da su zauna su tattauna yadda za su taimaka juna ta hanyoyin technology ta hanyoyin kayan aiki na tabbatar da cewa an samu kyakkyawan tsaro a duniya baki ɗaya. taron wanda ke da zumar kara karfafa tsaro a kasashen duniya da kuma tunkarar kalubalen tsaro akan iyakokin kasashe. Tuni kuma masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja suka fara tsokaci. Wato ita harkar tsaro da take damun mu a nan Afirka da kuma Najeriya. ba irin wannan harkar tsaron ba ce take damun wa'annan manyan kasashen su fa ta'addanci irin na addini ta'addanci irin na kwaya da ragowan wato abubuwan da suke iya fitinar su kenan mu kuwa talauci ne yake jawa mutanenmu suna shiga halayen da yake zama har sun zama 'yan ta'adda rigingimu da suke duk tasowa yawancinsu a kan talauci ne ya zama na saƙon da zai bayar saƙon da ya shafe mu ne ba a je a rinka magana cewa ai mu za mu iya ba da zaratanmu su je su taimaka a wurin da ake da matsaloli ko kuma mu za mu ɗau wahalhalin majalisar ɗinkin duniya a yi ta zuwa ana aikin ta amma kuma idan mu muka shiga matsala sai an yi shekara goma sha ɗaya shugaban majalisar ɗinkin duniya zai zo ya ga mutanen da boko haram ta lalata amma idan aka yi matsala a ukraine kafin awa goma sha biyu za ka ga yana neman yadda zai ko kuma da shugabannin suna neman yadda za su je ukraine wannan bambancin ya kamata mu tafi da shi a ranmu shi sufetan 'yan sanda ya tafi da wannan bayanin a ransa yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan taro zai yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan da aka fara ji makon jiya mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku samo mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu ƙasashenmu na duniya daga ina take tasowa ne? Menene dalilin da yasa take tasowa? Ina kuma za ta je? Ko tana da alaƙa da wannan ƙaramar iska da muke shaƙa? Masu tambayar haɗin gwiwa Alhaji Kari Bage Bajoga da kawo mai ruwa Bajoga jihar Gombe Najeriya. To idan masu tambayar da ma masu sauraronmu na tare da mu ga kashi na biyu, kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga farfesan ilimin yanayi Abubakar Sadiq Umar na jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda zai koma baya can ya ɗora daga inda yake cewa. shi iska mai zafi zai so ya yi tafiya ne wurin iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskan su kuma yana da sanyi so shi ma zai so ya yi tafiya ne inda akwai zafi sanadiyar yin haka ne a cikin ikon ubangiji allah shi ya sa akan samu sanyi wani lokata a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu allah ya yi aikinsa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare inda ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafinsu ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyinsu ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tafiyan iskan nan wannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta to idan wayannan iskan suka haɗu iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka haɗu zai zamanto kamar yaki ne a tsakaninsu wannan wurin dagan da suka haɗu ɗin yaki mai karfi zai faru a wuri abin da zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da karfi kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi a kan iskan da yake da zafi wanda ba shi da nauyi sabida haka idan suka haɗu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska ɗin shi ne eh, nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a ɗaya sabida haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kamar wuraren mu na najeriya wanda muka gani a a lokuta da kuma wasu sashi abin nan afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka hadu da wannan iskan namu mai zafi sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama misali kamar wajajen north america eh, california eh, wato arewacin america kenan da kuma wurare kamar mexico Eh, kudancin eh, america su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga europe misali daga canada da masu rawaran suraren da suke europe suka kada ta wajejen wannan area da na ambato su dinnan to idan suka je suka haɗu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa to guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya so idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da ke da sanyi domin me can ne ake da bukatar wannan iska mai zafi din so idan ya yi tafiya zai kasance tafiyan zai dangana ga karfin iska din amma ba lalle idan ya je wa'ansu wurare kamar su europe da su north america ya kasancewa da suna guguwa ba yana iya ya koma wani suna iska daban misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi eh, zai kasance eh, abin da ake ce da shi hurricane wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai haka ma idan ya tafiya ta bangare wuraren su pacific ocean su atlantic ocean eh, wuraren su india da su asia idan suka tafi wajen bangaren can su kuma sukan koma eh, wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon to ka gani an fara ta da guguwa amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da amma kusan tafiya ɗaya suke saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka mukan sha labaru a kan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana, kawo a wasu sassa na eh, kasashen turawa da kuma amerika haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su sri lanka indonesia da ma eh, wurare jewa a asia so eh, bai kasance kawai sai a wajajen eh, afirka ko kuwa a najeriya shine guguwa take ba to shine abin da yake faruwa iska ba zai tashi ya yi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din akwai mai zafi akwai mai sanyi idan suka hadu sukan sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din ya yi tafiya sai kuma eh, guguwa din ya sa shi Eh, yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa a kan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama saboda kamar yadda na faɗa idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka haɗu to yaki ne sosai a tsakanin su ala misali idan ana yaki irin an ja daga ana yaki to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haɗuwa daga bangare duka biyu ya fi inda yake can baya-baya a kowane bangare wurin da yakin ya fara haduwa ya fi karfi to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa wato ana ce da shi front wannan wurin iskan ya fi karfi to shi yasa zaka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa yadda ake kiransa da suna wiling wing iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya yana tafiya sama yana dada yaduwa yana dada faɗi in ka duba hoton eh, guguwa zaka gan daga kasa yana nan tiriri in ya haura sama sai ya yadu saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi so zai fi yin karfi a sama zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfinsa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa din. to shine abin da ke haddasa haka sai kuma eh, tambayarsa na biyu cewa ina za shi to na riga na faɗa zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi to tafiyansa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfinsa saboda iska ne wanda yake tafiya eh, diga kilomita hamsin zuwa har wajen kilomita ɗari uku da hamsin a sa'a ɗaya so idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin eh, wannan iskan ba to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kaɗan ko a cikin kwanaki kaɗan so amma idan ya iso wa'ansu sassa ba zai ci gaba da kasance da suna guguwa ba zai canja suna kamar yadda na ce iya ya iso wuraren da yake da sanyi to ba zai ci gaba a matsayinsa na guguwa ba zai koma wani iska wanda ake ce da shi hurricanes amma kusan misali gida ɗaya suke tafiyansu ɗaya suke to shin wannan iska din yana da alaka da wannan iskan da muke shaka ko kuwa a'a e babu alaka a tsakanin wannan iska guguwa da kuma iskan da muke sheka saboda iskan da muke sheka wato mai suna oxygen shi iska ne wanda yake yana, sama misali kamar eh, ainihin yanayinsa daga sama yake farowa sai a sokota kasa daga atmosphere kenan sai a sauko mana a kasa mu yi amfani da shi so wannan iskan guguwan kuma daga kasa take tasowa ta tafi sama idan ya je ya haɗu da wannan iskan oxygen din a wannan atmosphere din nan sai ya gurbata wannan iskan atmosphere iskan oxygen din nan sai ya dawo mana a matsayin gurbataccen iska an muna shaka ma muna wahala numfashi da shi saboda haka babu alaka a tsakanin su amma yana iya kawo abin da turanci na faɗa effect yana iya kawo sanadi wanda zai gurbata mana wannan iska kuma mu ci mu sha abin mu ji illansa a jikinmu idan muka shaka lokacin da guguwa yake tafiya batun maganan <coughs> wannan yanayin iska ba zai tafiya ba sai ya kasance eh, two different surfaces wato yanayi mai sanyi da yanayin mai zafi sai sun haɗu kan ya tafi wannan ilimi ilimi ne daɗaɗɗe a gurin mutanenmu a nan eh, ɓangaren eh, afirka kuma najeriya don kasancewa a lokacin da muke tasowa yara mukan gani mata idan suka je suna eh, shika ko dawa ko wani hatsin da aka girbe aka buga wani lokuta iskan yakan tsaya idan iska ya tsaya ya nuna iska din yanayi ɗaya ne so ba zai tafiya ba ko ya kasance iska ne sanyi kawai ko kuwa ya kasance iska ne mai zafi kawai so sai ya kasance iska ya tsaya cak kowanne daga cikinsu in ya faru iska zai tsaya amma kamin ya yi tafiya sai ya kasance akwai bambanci a cikin wannan iska a wannan wurare din nan so a lokacin da mata sukan sheka wannan dawa ko amfanin gona iskan yakan tsaya musu ba za su su ci gaba da shikan da suke ba so a nasu sani a wancan lokacin wanda ilimi ne na kimiyya a yanzu din shine sai su saka wani bangare daga cikin dazukan da yake kusa da su ko ciyawan da yake kusa da su sai su sa mata wuta idan aka sa wuta amma a wurin su din iskan mai zafi ne to saka wuta din zai kara zafi na wannan iska din wanda ya zamanto ya yi bambam da wanda ya suke a ciki a lokacin da iska ya tsaye musu din in kuma iska din ne dama mai sanyi ne to dama abin da ake bukata ne a kara samun iska mai zafi to a lokacin da suka saka wannan daji suka ko ciyawa akan abin da sai kaga iska yana kadawa sai su ci gaba da yin shi kansu so gan a nan wannan ilimi ne wanda daɗaɗɗe a gurinmu eh, sai dai eh, eh, daga baya ilimin kimiyya ya zo ya kara faɗaɗa shi da kuma yanayin da yake faruwa kamar yadda na ba da misalinsa a baya to shine abin da ke faruwa da guguwa kenan to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Farfesa Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin Ma'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyinna zai sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta kwace wa kasar Gini damar karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025 saboda rashin shiryawa karbar bakuncin gasar. hukumar ta cimma matsayar ne a wani taron kwamitin zartarwa wanda ya yi itifakin cewa gini ta kasa gudanar da shirye-shiryen da suka kamata don haka ba za ta iya karɓar bakuncin gasar ba a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce shugabanta zai aike da wani ayari zuwa kasar ta gini domin bayyana musu matsayar da aka cimma a yayin da kuma za a ci gaba da neman sabuwar kasar da za ta karɓi bakuncin gasar rahotanni sun bayyana cewa tuni da najeriya ta soma zauracin damar karɓar bakuncin gasar yayin da shugaban hukumar kwallon kafar kasar amaju phoenix wanda ke shirin barin gado a wannan watan ya bayyana yakinin cewa kasar za ta iya karbar bakoncin gasar a ci gaba da gasar premier ta ingila a mako na shida kungiyar tottenham ta ci gaba da wasanni ba tare da an doke ta ba bayan da a yau asabar ta yi galaba a kan fulham da ci biyu da ɗaya wannan dai ya bada jumlar wasanni hudu kenan da take samun nasara daga cikin wasanni shida na gasar da ta buga ya zuwa yanzu inda ta yi kunnen doki a sauran wasanni biyu chelsea ma ta farfado daga kashin da ta sha a makon jiya inda a yau ta yi waiwayen baya ta doke west ham da ci biyu da ɗaya brentford ta lallasa leeds united da ci biyar da biyu bournemouth ta bi nottingham forest har gida ta doke ta da ci uku da biyu yayin da everton ta yi kunnen doki da liverpool ba wanda ya zura kwallo a fagen tennis kuma mutum na farko a jadawalin mafifitan 'yan wasa na duniya dan ƙasar rasha daniel medvedev ya ci gaba da fafutukar kare kambinsa na babbar gasar tennis ta us open bayan da a yau ya yi galaba a kan ɗan ƙasar china wu bin” a zagaye na uku na gasar ta bana da yanzu haka ake fafatawa a kasar amurka medvedev wanda ya sami nasara da turmi uku a jere zai fafata da ɗan ƙasar australia nick kirgios a zagaye na hudu na gasar wadda yake fatan kafa tarihin kasancewa mutum na farko da ya taba lashe ta sau biyu a jere tun daga shekara ta 2008 sa'ad da roger federer ya lashe gasar karo na biyar a jere to sai dai kuma idan har ya sha gashi a zagayen na hudu hakan na nufin zai sauka daga matsayinsa na dan wasa na farko a duniya inda ɗaya daga cikin rafael nadal ko kuma carlos alcaraz zai iya maye gurbin a ɗaya bangaren kuma shahararriyar 'yar wasan tennis serena williams ta kai ƙarshen rayuwarta ta wasan tennis da safiyar yau asabar bayan da ta sha kashi a hannun ajila janovic a zagaye na uku na gasar us open ta bana wanda kuma ya fitar da ita daga gasar to a makonnin baya ne serena yar kasar amurka ta bayyana aniyar ta ta yin murabus daga wasan tennis daga wannan gasar ta us open ta bana wanda ya sa wannan wasan ya kasance ta karshe inda kuma ta yi adaban ban kwana da jama'a manazarta lamuran wasanni na bayyana sirena a zaman yar wasan mace da ta fi kowa samun nasara a tarihin gasar tennis a duniya ta kwashe tsawon shekaru 27 tana fafatawa a dukkanin gasannin tennis na duniya inda a ciki ta sami nasarar lashe manyan gasanni 23 ta lashe babbar gasar tennis ta farko a gasar us open ta shekarar 1999 inda ta zama ba amurka 'yar asalin afirka ta farko da ta lashe babbar gasar tennis a da murtala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To Hafiz a takaice mahukuntan kasar Somaliya da kuma mazauna kasar sun ce mayakan Al-Shabaab sun harbe tare da kashe akalla matafiya 21 a daren jiya Juma'a a yankin Hiran da ke tsakiyar kasar. A wata tattaunawa da muryar Amurka, kwamishinan gundumar Mahaz Mumin Muhammad Halan ya ce an kashe mutanen ne a wajen garin Beledwen da ke tazarar kilomita 300 a arewacin Mogadishu. dakarun rasha sun dakile wani yunkurin da ukraine ta yi domin sake kwace iko da tashar makamashin nukiliya ta zaporisiya a daren jiya juma'a a cewar ma'aikatar tsaron rasha a yau asabar ma'aikatar ta tsaron rasha ta ce wata rundunar sojan ruwa da ta kunshi dakaru 250 na ukraine ta yi kokarin sauka a gabar wani kogi da ke kusa da tashar a ranar juma'a da dare to sai dai ma'aikatar ta ce an sami dakile yunkurin ne bayan da wasu jiragen rasha masu saukar ungulu da wasu jiragen yakinta suka sami lalata jiragen ruwan ukraine ashirin yan bindiga sun kashe akalla mutane 42 a yankin oromiya na kasar habasha a cewar wasu mazauna yankin biyu da suka turbuɗe gawarwaki a wani babban kabari a jiya juma'a wanda shine kisa na baya-bayan na kasar da ta yi suna wajen faɗaɗar tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan jama'a sun ce wata ƙungiyar 'yan bindiga ce ta kai harin na baya-bayan nan kan wasu ƙauyuka a ranar talata a cikin gundumar amuru da ke kimanin tazarar kilomita 370 a yammacin addis ababa babban birnin kasar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da jami'in diplomasiya abdullahi batle a zaman sabon jakadan zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a libya wanda ya kawo ƙarshen shekaru tara da aka kwashe ana nema a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankali a ƙasar mai arzikin man fetur da ke yankin afirka ta arewa an kaɗa kuri'ar amincewar ne bayan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ba da sunan tsohon ministan na ƙasar senegal ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da sayar da kayan aikin soji da kuɗin su ya kai dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya ga taiwan ciki har da makaman harbe jirgin ruwa 60 da na harbo jiragen sama ɗari ɗaya inda kuma ƙasar china ta yi barazanar ɗaukar matakin mai da martani to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za je mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri wassalamu alaikum